irin yadda aka yi naɗin sabon sarkin biyu kenan wato mai mustapha umar mustapha da kuma ya kasance sarki na tara cikin jerin sarakuna da aka yi a garin biyu bayan rasun mahaifinsa a wata asibitin gwamnatin tarayya da ke garin gombe kafin naɗin mai mustapha umar mustapha dai a matsayin sabon sarki na 29 shine ke rike da sarautar gargajiya da ake kira mai dala kuma shine babban da a cikin maza ga marigayi mai umar mustapha an dai daɗa wannan sabon sarki ne a fadar masarautar na biyu bayan mika masa wasiƙa da sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman cidda shuwa tare tare da rakiyar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur wanda kuma sabon sarkin ya yi dan takaitaccen jawabi kamar haka. Ba abin da zamu faɗa sai addu'a tsakanin mu da gwamnatin jihar Borno sarakuna na jihar Borno duk sun ba mu goyon baya wanda mahaifin mu sun aiki da jama'a ya nuna cewa sun yi aiki da jama'a na zaman lafiya Eh, mahaifinmu gaskiya ya tabbatar da mu ah, ya tabbatar da mu da hanyar karatu da noma. To ko me al'umman biyu ke cewa ne game da wannan sabon sarkin? Sunana Bubakar Aliyu Miringa shugaban zakirai karamar kuma biyu a Borno. Gaskiya sabon sarkin nan abun da kai a gidan kofar sarkin biyu abun ya yi kyau sosai abun ya kawatar an yi abubuwa wanda ya kamata jama'a sun taru a nuna haɗin kai kuma bayan Allah su yi baya a gari da ƙauyuka duk ana amfani da mai kyau eh gaskiya ma'aikatan saka mai da jama'a lafiya kuma shi ma muna masa addu'an fatan alkhairi Allah ubangiji ya dauki halaye ma'aikinsa masu kyau da kuma ya dora kan abubuwan da ma'aikatan ya ji na alkhairi to ni sunana Sadi Tamarwa a biyu nake da zama wallahi gaskiya a wannan nadin da aka yi nan abin da muka gani sai dai Allah ya saka don gaskiya wanda aka zaba mana shi ne ya cancanta shi ya dace mana da zamanin mu na yanzu don shi mai hakuri ne mai zama da jama'a ne wanda kowa zai fahimce shi ya fahimci kuma a takaice yadda ya dauke mu a kokarin kamar yadda baban shi da mu. Sunana bala ma biyu, former chairman na biyu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gaskiya ai nasara kuma an samu sabon sarki an same shi. shi kuma wannan sabon sarkin kan wannan dan wanda ya rasu ne sai fatan mu ga baki ɗaya talakokin kasar nan gaba da na biyu emir ubangiji Allah ya sa ya rige da hannun biyu kuma jama'a Allah ya sa so shi duk abin da zai za a yi dai na zaman lafiya fannin security ne fannin noma ne fannin fannin asibiti duk wani abubuwa da wannan na rayuwa ubangiji Allah ya sa ya inganta mana wasu mazauna garin biyu kenan ke bayyana ra'ayinsu game da nadin sabon sarki da aka yi masu game da nadin wani sabon sarki da aka yi wa masarautar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya